gaskiya ba dan saboda ku ba me zai kawo mu wannan wuri yanzu Tunda da kuka samu muka zo to kun fi mu muhimmanci na yi tuya na manta da albasa ban kira shugaban ƙungiyoyi na romo kafin ku sa masa romo ne sai su sa masa jan zakara shi a kurki kama da zakara ma da romo ai duk tafiya su daya to da yan jarida da kowa da kowa assalamu alaikum da farko dole mu gode Allah subhanahu ta'ala dole ne mu gode wa waɗannan ƙungiyoyi dubu uku da ɗari shida da arba'in wannan duka wakilansu ne kawai suka zo ba wai duka su suka zo ba babu shakka duk abin da kake yi kana bukatar support group wato ƙungiyoyin taimakawa da tallafawa wato na jam'iyyar apc duk siyasar da ba ta da masu tallafawa kai kamar wato shayi ne babu sukari an san ana son shayi babu sukari amma sai mai ciwon diabetes to duk kungiyar duk siyasar da ba ta da support group diabetes ya kama ta sannan kuma ku ne gishiri ka ci abu lami jam'iyyar apc ku kuka ce romo to kun san romo ku akwai wani abu mai dan daɗi daɗi amma kun abu nuna saboda haka dole ne mu nuna muhimmancin ku a cikin wannan jami'a tamu kun taimaka mana lokacin da ake kamfen babu shakka kun ba sauran jam'iyyu tsoro kwarai da gaske kuna kuma ba su tsoro har yanzu musamman matan da yake mun ci zaɓe shari'a ta kwaci kuma muna dole ne mu gode muku irin taimako da kuka bayar lokacin da ake nema a zaɓi shugaban ƙasa na yanzu a suwaju bola ahmed tinubu ya ƙara ya zama ɗan takara na jam'iyyar apc na tuna wasu daga cikinku kun kwana wajen biyar a abuja kafin a wannan taro aka yi wannan taro ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc muna iya tunawa lokacin can baya da aka yi wani abu wani hargitsi da ya taso a najeriya wanda ake kira sas wasu daga cikinku akwai 'yan ta'adda wanda suka rike babban bankin najeriya a abuja suka hana ai haba-haban banki a abuja wasu daga cikinku aka tafi da ku da motoci ba kuɗi aka kai ku abuja ba zan faɗi sirrin abin da ya faru kuka kori waɗancan ba domin wani sirrin ba a faɗarsa amma dai muna gode maku kafin karfe biyar na asuba kun kori waɗannan matasa ni kaina na bugawa gwamnan bankin najeriya na ƙasa na ce da shi washe gari ko da safe ka ce ma'aikatanka su zo banki domin wannan 'yan iska mun riga mun kore su to dole ne mu gode muku to kamar da aka yi bayani duk wanda yake da tawakkali yana aiki da tunani yana aiki da ilimi yana aiki ba aika-aika ba saboda haka mun yi yakin neman zaɓe kuma mun ci zaɓe amma abin da ya faru an ce ba mu ci zaɓe ba muka tafi kotu muka ba da dalilanmu muka ce a je a bincika akwatunan nan a gani aka bincika akwatunan aka gani da wakilai iri-iri da su ma wakilan alƙalan da wakilan jami'an tsaro da su ma wakilan 'yan jam'iyyar da muke muka yi kalubale a kan zaben ta tabbatar mana cewa babu shakka akwai ƙuri'u na bogi aka zara waɗannan ƙuri'o'i da ƙarshe aka tabbatar mu muka ci zaɓe muka yi farin ciki muka yi addu'a suka ce ba su yadda ba aka tafi kotu na gaba kotu na gaba ya ƙara ya ce shi yana mamaki ma kotu na farko ba ma batun maganar ƙuri'a ba da aka sata a'a kamata ya ma kotun farko ya ce su sanda aka yi zaɓe sannan hukumar zaɓe ba ta tabbatar masu su 'yan jam'iyyarsu ne ba saboda da kotu na biyu sai ma ya ƙara da wannan shi ma muka gode wa Allah muka yi bukukuwa muka yi murna to daga ƙarshe kuma aka je kotun wai daga wannan kotun sai Allah ya isa da ba sunan wannan kotun daga nan wai sai Allah ya isa har yanzu ba su faɗi cikakkun dalilan ba to amma tun da yake sannan aka ce mun ci zaɓe mun yi murna mun gode wa Allah aka sake cewa mun ci zaɓe muka gode wa Allah muka yi murna tunda muna da tawakkali kuma ma ba za mu iya yin komai a kai ba saboda haka wannan ma mun gode wa Allah kuma mun karbi sakamako to shugaban ƙasa ya tara mu ya ba mu haƙuri kuma shugaban ƙasa shugaban kasa ya ba mu ministoci guda biyu shugaban ƙasa ga dai ana magana ma jam'iyyar apc ya a yi ta ta ya ba mu shugaban jam'iyyar apc ba na lokal gama ba ba na jiha ba ba na shiya-shiya ba na ƙasa ga baki ɗaya yau idan kai mai katin jam'iyyar apc ne talakan shugaban jam'iyya ne idan kai shugaba ne na ward ward ko na local government ko na jiha ko na zone talakan shugaban jam'iyyar apc ne na ƙasa idan yau ka shigo jam'iyyar apc kai talakan jam'iyya a apc na shugaban jam'iyyar apc na ƙasa yana da muhimmanci ku fanci wannan da ɗan gida da baƙo. duka yaran mai gida ne shugaban jam'iyya uban kowa saboda haka kada ka ji tsoro idan wani ya zo cin arziki a gidanka kada ka ji tsoro idan wani ya zo cin arziki a gidanka shin da ka je ka ci arziki a gidan shi da ya zo ya ci arziki a gidanka wanne ka fi so ai mai shi shi yake da abin bayarwa mara shi shi ne mai neman gurin shiga to wai tsaya ma tukuna ne kai wai kunnen ku nau ne ku ƙara goma ku sha labari menene aikin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa aiki ne na jam'iyyar a jihar kano kawai jihohi talatin da shida da abuja duk inda na je ni ne alasabbinai mai sheik duk inda na je ni ne modibo duk inda na je ni ne alanguro saboda haka na zaga ƙasar nan ina kiran gwamnoni su shigo jam'iyyar apc don mu samu ƙari na ne ko ba na ba ne wasu sun mana alkawari nan gaba ba da daɗewa ba a ƙasar yarbawa mun samu wannan a ƙasar inyamurai mun samu wannan a ƙasar can ma fulani bandirawo mun samu irin wannan akwai 'yan majalisar dattijai wasu sun riga sun shigo akwai 'yan majalisar tarayya wasu sun riga sun shigo a jam'iyyar bauchi akwai ƙananan jam'iyyu akwai jam'iyyar nnpp dukkaninsu ƙwansu da ƙwarƙwatarsu sun zo ofishinmu a abuja sun dawo jam'iyyar apc wannan ƙari ne ko ba ƙari ba ne na kuma zaga jam'iyyar nnpp kayan gwari don kada ya riɓe a kawo shi inda za a sa shi cikin furji yadda ba zai riɓe ba saboda haka muna kiransu su dawo cikin jam'iyyar apc wannan laifi ne haba haba ai wanda yake da shi shi ake roƙo wanda yake da shi shi yake bayarwa saboda haka muna roƙonsu su auna cewa shugabancin ƙasar nan a jam'iyyarsu haihata haihata ba zai samu ba zai samu ba zai samu ba wai raƙumi ya fita kan hancin allura zai yiwu to saboda haka don mun yi kira su shigo jam'iyyarmu ai abin alfahari ne mu a wajen mu kuma ƙari muke nema ƙari muke nema a zo a shigo wannan jam'iyya kuma kamar yadda na gaya maku ko kai ɗan ƙaramin jam'iyya ne ko kai ɗan babban jam'iyya ne ko kai jagora ne in dai ka shigo jam'iyyar abc to ga kakanka ga kuma babanka ga kuma babbanka to saboda haka na ji daɗi na ji daɗi da romo ya ce muna tare da ku in allah ya yadda. za mu ci gaba da wannan danƙon zumunci za mu ci gaba da riƙe ku hannu biyu-biyu za mu ci gaba da zumunci zumunci a ƙafa yake za mu dinga dubanku da idan rahama domin ku ne 'yan amana ku ne 'yan uwa ku ne bandirawo